Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 16 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. An sami sake bullar cutar Ebola a wasu sassa na Congo Kinshasa. Karshenta Isra'ila ta sauya matsaya a kan barin wasu mata 'yan majalisar dokokin Amurka shiga ƙasarta. Gwamnatin India ta ce za ta janye wasu daga cikin matakan da ta ɗora wa yankin Kashmir. tsakanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa almajiran shugaban 'yan shi'a na Najeriya wato Ibrahim Elzazzaki sun ce ba su san inda aka kai jagoran nasu ba bayan saukarsa a filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja bayan dawowarsa daga kasar Indiya a yau. lalle ya dawo jirgin ya sauka karfe goma sha biyu daidai agogon najeriya yan jaridu sun yi dandazo suna jiran shi amma kuma ba a bi da shi ta kofar da aka sani ba ba wanda ya san inda yake sai su inda suke tsare da shi sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta bayyana nasarorin da ta samu a binciken da ta ƙaddamar game da wasu ayyukan asha da ake zargin an tafka a fannin hada-hadar man fetur. waɗanda suka sa kansu cikin wannan aiki na sayan man feta su ƙarfashe shi suna wasu kwabari idan an ɗauko man feta daga zandar maimakon a kai shi burkina sai a yi kamar za a tahiya sai a komo a saka a saida shi na cin ƙasa wannan abin yana ka cikas ga tattalin arzikin ƙasa. bayan nan mahmud lalo zai gabatar da shirin duniya amurka Sannan kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni. jami'an kiwon lafiya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun tabbatar da bayyanar cutar ebola akalla a wurare biyu da ke cikin larin kivu da ke kudancin ƙasar a karo na farko tunda cutar ta bulla a kasar kamar shekara ɗaya yanzu ta laƙume rayukar mutane 1,800 ana fuskantar ƙalubale sosai wajen kula da masu fama da wannan cutar ta ebola a sanadin rashin kwanciyar hankalin da kasar ke fama da shi daɗin daɗawa kuma mutane ba su ma yadda cewa akwai cutar ba abin da ya sa maimakon su garzaya asibiti idan suka kamu da ita sai su miƙe kafafunsu a gida abin da ke janyo yaɗuwar cutar. baya ga haka kuma kokarin wayar da kan jama'a a kan cutar ya sha cin karo da kin amincewar wasu daga cikin al'ummar kasar waɗanda suke zargin ma'aikatan lafiya domin irin matakan da suke ɗauka na kariya da hana yaɗuwar cutar ta dai gwamnatin isra'ila ta sauya ra'ayinta akan hana wata 'yar majalisar dokokin amurka zuwa ƙasar ta isra'ila ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ce a yau juma'a ta bayyana cewa za a bar 'yar majalisar rashida dalib ta je kasar don ta sami damar ganin kakarta 'yar asalin yankin palestine a matsayin mai kai ziyarar jinƙai a jiya alhamis ne hukumomin kasar suka hana dalib da wakiliya ihlan umar shiga kasar isra'ila abin da ya janyo sarkakiya akan muhawarar da ake yi kan goyon baya da wakiliya wato da wakiliyar ke baiwa kungiyoyin da ke adawa da kasar ta yahudu hukumomin isra'ila ba su amince wato ba su ambaci ko ita ma umar za ta iya zuwa kasar ba 'yan majalisar mata wato 'yan majalisar mata guda biyu 'yan jam'iyyar democrat sun kasance masu sukan kasar isra'ila akan irin rashin adalcin da suke zargin tana yi wa 'yan kasar palestine Gwamnatin India ta ce sannu a hankali za a janye tarnakin da aka ɗora wa yankin Kashmir bangaren da ke ƙarƙashin rikonta. A yau Juma'a ne babbar kotun kolin India ta kammala sauraron korafin da editan jaridar Kashmir Times wato Anuradha Bahsin ya shigar. inda yake kalubalantar ka'idojin da gwamnati ta india wato gwamnatin ta india ta ɗorawa yankin kwanaki goma sha biyu da suka shige wani lauyan bahasin din ya gaya wa kotun cewa akwai bukatar a bada umarnin sake buɗe hanyoyin sadarwa na kashmir ta yadda kafofin watsa labarai za su iya tafiyar da ayyukansu a wannan yankin wanda india da pakistan kowace ke ikirarin cewa mallakarta ne jiya pakistan ta ba da sanarwar cewa an hallaka mata sojoji uku a musayar harbe-harben da ta kaure tsakanin sojojinta da na india akan iyakar da ta raba bangarorin kasashen biyu Masu sauraro kada ku manta labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. rundunar sojan koriya ta kudu ktk ta ba da rahoton cewa makwabciyarta koriya ta arewa kta ta sake harba wasu makamai masu linzami masu cin karamin zango zuwa cikin tekun da ke gabashinta abinda ake gani a matsayin wani sabon mataki da take dauka don bayyana jin haushinta da rawar dajin haɗin gwiwa da ake tsakanin sojojin ktk da na amurka ofishin babban hafsan hafsoshin sojan ktk ya ce kta ta harba waɗannan rokokin ne a cikin lardin gwangwon inda rokokin suka yi tafiyar kilomita 230 kuma sun cilla sama har suka yi kamar kilomita 30 zuwa cikin kololuwar samaniya izuwa yanzu dai kta ta harba irin waɗannan rokokin har sau shida kenan a cikin tsawon makonni uku kuma wannan matakin ya sa an koma baya ke wato an koma baya kenan a halin zaman ɗarɗar da ake tsakaninta da amurka. haka kuma zuwa yanzu kta din ta ta ƙi yarda da take wani zaman tattaunawa da jami'an amurka ko na ktk wata kotun ɗaukaka ƙara a nan ƙasar amurka ta yanke hukunci a kan gwamnatin shugaba trump na samarwa yara 'yan bakin haure da ake ajiyewa a cibiyoyin da aka tanadar don bakin hauren da wadataccen abinci da duk wani abu da suke bukata na yau da kullum wata kotu mai alkalai guda uku a jihar north carolina ce ta yanke wannan hukuncin inda ta ce gwamnatin ta karya wata doka da aka samar a shekara ta 1997 wacce ta buƙaci gwamnati da ta samar wa bakin haure abubuwan more rayuwa ingantattu masu lafiya. Aisha Ma'azi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A yau ne shugaban 'yan shi'a na Najeriya wato Ibrahim Elzazzaki ya dawo daga kasar India. kwana uku kenan da tafiyarsa zuwa ƙasa ta indiya domin ya je asibiti to sai dai almajiran shugaban sun ce ba su san inda aka kai jagoran nasu ba bayan saukarsa a filin jirgin sama na namdi azukuwe da ke abuja wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya ya jiyo mana ta bakin jagoran almajiran muhammad ibrahim gamawa lallai ya dawo jirgin ya sauka karfe goma sha biyu daidai agogon najeriya yan jaridu sun yi dandazo suna jiran shi amma kuma ba a bi da shi ta kofar da aka sani ba ba wanda ya san inda yake sai su inda suke tsare da shi Muhammad Ibrahim Gama banda maganar 'yan jarida ku almajiransa shin kun samu kun yi magana da shi bayan isowarsa nan Abuja? Tabbas babu wanda ya gan shi. kawai daga can aka kai mota aka bi da shi ta hanyar da shugaban kasa yake zuwa a kai wa yan jarida addabani babu wanda ya gance magana da shi. wato dima na su jami'an tsaron da suka tafi tare da shi inda sun ci gaba da ajiye shi a wajen su kenan. eh to lallai hala sun ce sun ajiye shi a wajen su ba su sanar da mu ba Muhammad Ibrahim gama daga faruwar wannan al'amari tun da dama shi ya ce akwai wasu kasashe kamar Malaysia, Indonesia da Turkiya da yake son sake neman eh, ya tafi eh. neman magani. Ah, wani mataki za ku dauka tun da dama lauyan ku Femi na shi ya shigar da wannan magana tun farko. Gudun kar a sake maimaita abin da ya faru a India, la'alla malam zai duba kasan da yake ga ita ke da yanci ko yansu gwamnatoci ba za su iya tilasta ta sai abin da bai dace ba. Ah. La'alla cikin waɗannan kasashe guda abu sai zaɓi wanda ya gani. Na Muhammad Gama idan mun ɗauki irin wannan zargin kusan ba za a zargi ƙasa mai 'yancin kanta cewa wasu ƙasashe suna mata abin da suka ga dama ko suna sa ta ɗaukar wani mataki ba. Eh to wannan ai sanannen abu ne wannan a cikin duniya da masana na duniya sun san akwai ƙasashen da suke da yanci kuma akwai ƙasashen da ba su da yanci. Cikin ƙasashe uku kuma ai akwai ƙasar da aka samu miliyan ɗari biyu a asusun ko kuma ma'ajiyar shugaban kasan wancan kasa da aka yi za a tsige shi da kansa ya ce wata kasa ce ta ba shi wannan kuɗin domin ya auka ma 'yan ciyar kasansa to ga tura malam wannan kasa ai ga kaman farka ciki ne mutum ya ɗauki wuka da samu faɗa mana yanzu menene ake tunani eh, nan tafiyar iml wato harkar musulunci wannan tafiyar ta malam ibrahim zazzaki eh to in ma akwai ne wannan ya ƙara nuna yayyar da muke faɗa da nuna mana bambanci da wariya da ake a wannan ƙasa ta najeriya su suka yi wa malam da matansa duk waɗannan wannan ta'annutin kuma kundin tarihi ba zai manta da wannan rashin imani da tausayi ba. Muhammad wato ah. wato abin da zai damu wannan tambayar tambayar tana nufin wani mataki IMN yanzu za ta ɗauka me za ku yanzu me kuke shirin yi akan dawowar tasa. da eh, shi nan da zaran an samu matsaya akan matakin da za a ɗauka nan gaba za mu sanar da an ce in duka yawa na kakan kare yanzu na ka muke karewa tukuna da hankulan mu da zukatan mu duk sun koma ga ina za mu samu jagora ina kuma aka ajiye su. Mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya zama lafiya shine cigaban Najeriya. gaida Nasir Adamu El Hikaya. A jamhuriyar Nijar hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta bayyana samun nasarori a binciken da ta ƙaddamar game da wasu ayyukan asha da ake zargin an tafka a fannin hada-hadar man fetur da wasu da suke kewaye hanyoyi domin ƙin biyan haraji. Wakilin muryar Amurka a Yemen Suleiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani. La HADSIA a enregistré plus de 180 plaintes et dénonciations. A taron manema labaran da ya kira a wannan juma'a ne shugaban hukumar yaƙi da cin hanci mai shari'a abdulrahman Gusman ya sanar cewa daga farkon wannan shekara ta 2019 kawo yau an samu korafe-korafe sama da 180 waɗanda akasari suka ta a kan yankurin kewaye hanyoyin biyan haraji ko na awon kaya ko coge a yayin bayar da kwangilar ayyukan gwamnati magudi a jarabawa da dai sauran sauransu. La Halsia a travaillé en synergie avec les autres organes de contrôle de l'État. Kasuwancin man fetur na daga cikin fannonin da hukumar yaƙi da cin hanci ta ce ta gano almandahana a game da yadda ake gudanar da shi a nan Nijar. kamar yadda mataimakin hukumar ta halsiya alashi salisu ubandoma ke karin haske a kai wa'anda suka sa kansu cikin wannan aiki na sayan man feta su ƙarfashe shi suna wasu kwabari idan an ɗauko man feta daga zandar kenan daga soraz maimakon a kai shi burkina sai a yi kamar za a tahiya sai a komo a saka a saida shi na cin kasa wani za a kai mali haka wani za a kai nigeria haka wannan abin yana ka cikas ga tattalin arzikin kasa abinda an sawa kan masu yi ta nigeria kan masu yi ta burkina faso kan masu tahi masu tahi mali abinda kidirgen mai bada asusun Nijar ya yi asara ta miliyar goma sha ɗaya. Tsarin samar da takardu da na awa motocin Tuwaris na daga cikin batutuwan da hukumar ta halsiya ta gudanar da bincike a kansu, inda a ƙarshe ta bankaɗo wani tsarin buga takardun jabu a wannan fanni. Alashi Lawali Tasi'u babban su feto ne mai kula da bincike. Shi mai mota ba a cewa ya tun tunda shi bai san an mashi cuta ba. An anshi miliyan hudu gare ka ko miliyan biyar kuma ba a ba gwamnati ko dala ba. amma an zo an samu limaro limaro mai kyau ne tunda an so an kawo tantoni loga an sanyo ta an yi plat amma awa na banza ne a yanzu mutum 253 ya shafa. Rashin hukunta masu laifuka na daga cikin matsalolin da ke da baibayi wa ayyukan yaƙi da cin hanci a niger. Saboda haka jami'in fafutuka Abdu Alhaji Idi ke ganin akwai buƙatar gyara. Ita ta yi aikinta. Yanzu za mu gani in dai kirin-kirin za ta yi in dai da gaske ne ake an yi niyya a yi yaƙi da cin hanci da rashawa shugaban ƙasa ya kwatamta kawai ba sani ba sabo ba a yin katsalandan duk wani minista ko wani fitan abin ya zame shi a tura majalisa ta daga kariye shi a mai shari'a kamar kowa tun da ba wanda ya shari'a. Kwangilar buga lasisin tuki irin na zamani da cogen da ake zargin ta yi katutu a jarabawar bak da Brevan 2019 da jarabawar jami'an duwan ko kwastam na daga cikin mahimman batutuwan da hukumar halsiya ta ce tana ci gaba da gudanar da bincike a kansu a yanzu haka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. masu Sule Mummuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana ci a karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. har yanzu ana kace na ce kan yadda za a shawo kan matsalar harbe-harbe da ta'addabi amurka inda hankula a yanzu suka fi karkata kan kalaman da shugaba donald trump ya yi da ke cewa matsalar taɓin hankali ita ce kan gaba a jerin abubuwan da ke sa mutane ke ɗaukan bindiga su buɗe wuta a kan jama'a yayin da wasu masu rajin ganin an tsaurara matakan mallakar bindiga ke cewa ba a nan gizo ke saƙa ba yau kan wannan batu shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo To ƙasa da makonni biyu bayan da aka kai wasu hare-haren bindiga a birnin El Paso na jihar Texas da kuma Dayton a jihar Ohio. Har yanzu hukumomi da sauran Amurkawa na bayyana ra'ayi mabambanta kan dalilan da ke haddasa hare-haren kan mai uwa da wabi da ke haddasa asarar ɗumbin rayuka shugaba tom a irin tashi mahangar gani yake akwai buƙatar a mai da hankali kan samar da kulawa ko kuma a rika tsare masu fama da matsalar taɓin hankali a kuma dakatar da sayar musu da makamai bayan da sama da mutum 31 suka mutu a 'yan kwanakin nan da suka gabata a jihohin texas da ohio mental illness and hatred pulls the trigger not the gun matsalar taɓin hankali da nuna ƙiyayya su suke harba bindiga ba bindigar ba. Shugaban ya kuma yi kira da ayi yi garan bawul ga fannin dokokin kiwon lafiya a Amurkan, waɗanda za su riƙa ba da damar ana iya gano mutanen da ke iya kai hari, a yi musu magana kuma idan har ma ta kama a tsare su. Sai dai masu fafutukar ganin an tsaurara matakan mallakar bindiga da ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun ce ba a wannan fannin na masu taɓin hankali ya kamata a mai da hankali a kai ba. joshua howitt jami'i ne a gamayyar kungiyoyin da ke rajin ganin an tsawar matakan mallakar bindiga what we know is that hate is driving these crimes and hate is not a mental illness abin da muka sani shine tsananin ƙiyayya ce ke haddasa wannan matsala kuma babu alaka tsakanin nuna ƙiyayya da taɓin hankali to har ila yau wasu masu ra'ayi irin na joshua suna ikirarin cewa irin kalaman da shugaban na amurka yake furtawa ba sa tafiya daidai da abubuwan da yake aikatawa misali gwamnatinsa ta cire dokokin da suke hana masu taɓin hankali mallakar bindiga sannan ta yi ƙoƙarin kawar da tsarin kiwon lafiyar na mai rahusa da gwamnatin tsohon shugaban amurka barack obama ta kirkiro wanda ya faɗaɗa damar da mutane ke da ita ta samun kulawa a asibitoci masu zaman kansu ya kuma faɗaɗa damar da marasa ƙarfi ke da ita wajen samun kulawa a fannin lafiyar ƙwaƙwalwa sanata sherrod brown na jam'iyyar democrat wanda ya fito daga jihar ohio da aka kashe mutum tara a birnin dayton ya ce lallai batun kiwon lafiyar kwakwalwa na da matukar muhimmanci amma kuma mutane da ke cewa matsalar taɓin hankali ita ke janyo harbe-harbe a unguwanninmu ba yawan bindigogi ba su ne kuma suke ƙoƙarin kawar da tsarin kiwon lafiyan da ke ba marasa galihu damar samun kulawa har ila yau su ne mutanen da ke kokarin kawar da tsarin nan na kiwon lafiya mai rahusa. To a cewar masu nuna bukatar ganin an takaita mallakar makaman, mayar da hankali kan matsalar taɓin hankali kaɗai zai rinjaye sauran matsaloli irin su yadda mutane ke iya mallakar bindiga cikin ruwan sanyi, ciki har da ma manyan bindigogi na azo a gani. But if you want to do something about gun violence, you need to do something about guns. Joshua howard kenan yake cewa idan ana so a magance matsalar harbe-harben bindiga akwai buƙatar a yi wani abu a kan mallakar bindigogi. To shi dai shugaba Trump ya nuna goyon bayansa kan a tsananta bincike kafin a saiwa da mutum bindiga. Amma ƙungiyoyin masu adawa da tsaurara matakan sayan makaman da kuma wasu 'yan majalisar dokokin Amurkan da suka saka siyasa a cikin lamarin sun kawo cikas a yiwuwar samar da wata doka. wacce za ta tabbatar da tsananta bincike kan masu sha'awar sayan bindiga to idan dai aka gaza samar da wata doka a mataki na tarayya jihohin amurka na iya yin gaban kansu wajen kirkiro dokokinsu na kansu tuni dai har wasu jihohi sha bakwai suka bada wani sabon umarni da ake kira red flag laws a turance wato doka ce wacce za ta ba da dama ga hukumomi su kwace bindiga duk wanda aka ga yana nuna wata alama da ka iya zama barazana ga rayuwarsa da ta jama'a masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniya amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da brian padden da kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mansur Baba Wuro na fada ya ce salam VOA Hausa muna jinjina muku bisa damar da kuke bamu domin bayyana ra'ayoyinmu kan abubuwan da ke cin mana tuwo a kwarya da fatan Allah ya ƙara ɗaukaci da ma'aikatan sashen Hausa ya baku basira da hazaƙa da ɗaukaka. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mansur Baba wuro na fada ya ce salam VOA Hausa muna jinjina muku bisa damar da kuke bamu mu na farko ya fito ne daga Mansur Baba Wuro na fada ya ce salam VOA Hausa. Muna jinjina muku bisa damar da kuke bamu domin bayyana ra'ayoyinmu kan abubuwan da suke ci mana tuwa a ƙwarya. Da fatan Allah ya ƙarawa daukacin ma'aikatan sashen Hausa basira da hazaƙa da ɗaukaka. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Nuhu Lawal ɗan Faki da Isuhun Dila Faki. suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku isar mana da kokenmu zuwa ga gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru el cewa ya taimaka ya gyara mana gidajen malaman makarantar sakandaren garin Faki domin dun sun lalace waɗansu ko rufi babu. Allah ya sa mai girma gwamna ya ji kokenmu kuma Allah ya bashi ikon share mana hawaye. sai kuma saƙon da ya fito daga hassan dogon faci ba tsari ya ce allah ya sa dawowar shugaban kungiyar shiya malam ibrahim elzazzaki a kasar najeriya daga kasar indiya hakan shine abin da ya fi zaman alheri ga kasar mu to amin da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya da dorewa amin sakonmu na gaba ya fito ne daga ilyasu abubakar ga shaki potiskum ya ce don allah ku miƙa kukanmu zuwa ga shugabanmu na musamman dan mu na cikin garin potiskum wato abdullahi adamu ba zuwa da a taimaka a yi mana gada tsakanin hanyar da ta hada unguwar rigar fulani da unguwar na huta. wallahi in har an yi ruwa kuma ba batun zirga-zirga tsakanin unguwoyin har sai ruwa ya janye muna kira ya taimaka domin shi ma unguwarsa ce daga nan sai sakon da ya fito daga Hussein abu Dambam ya ce salam VOA Hausa muna mika saƙon barka da sallah A gaida Binta S. Yaro da wasiƙun masu sauraro. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro ga wannan saƙon. ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko da duk kuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare su zan furtawa to madalla kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaici. Hukumar lafiya a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun tabbatar da bayyanar cutar Ebola akalla a wurare biyu da ke cikin lardin Kivu da ke kudancin kasar a karo na farko. Tunda cutar ta bulla a kasar kamar shekara ɗaya yanzu ta laƙumi rayukar mutane dubu ɗaya ta dai gwamnatin Isra'ila ta sauya ra'ayinta kan hana wata 'yar majalisar dokokin Amurka zuwa ƙasar ta Isra'ila. ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ce ta a yau juma'a ta bayyana cewa za a bar 'yar majalisar rashida talib ta je kasar don ta sami damar ganin kakarta 'yar asalin yankin falasɗin a matsayin mai kai ziyarar jinƙai. gwamnatin india ta ce sannu a hankali za a janye tarnakin da aka ɗora wa yankin kashmir ɓangaren da ke ƙarƙashin rikonta a yau juma'a ne babbar kotun kolin india ta kammala sauraren korafin da editan jaridar kashmir times wato anurada bahsin ya shigar inda yake kalubalantar ka'idojin da gwamnatin ta india ta dorawa yankin kwanaki goma sha biyu da suka shige. rundunar sojan koriya ta gudu ta ba da rahoton cewa makwabciyarta koriya ta arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami masu cin karamin zango zuwa cikin teku da ke gabashinta abin da ake gani a matsayin wani sabon mataki da ta dauka don bayyana jin haushinta da rawar dajin haɗin gwiwa da ake yi a tsakanin sojojinta wato sojojin koriya ta kudu da na amurka ofishin babban hafsan sojojin sojan koriya ta kudu ya ce koriya ta arewa ta harba waɗannan rokokin ne a cikin lardin gwangwon inda Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin sai Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Chan. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai mun haɗu a shirinmu na dare yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.